sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu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 محمدا عبد الله ورسوله amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sada mu da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka wato shirin ayyukan mujaddadi da mataimakansa wanda ke zo muku a cikin wannan gidan rediyo mai albarka Vision FM da ke cikin wannan birni mai albarka birnin Sokoto muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace cikin abubuwan da za mu faɗa inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna wannan shiri shiri ne wanda ke da manufar karanta aikace-aikace wanda daular Usmaniya ta aikata tun daga abin da ya shafi rubuce-rubuce abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi karatu da karantarwa abin da ya shafi tarbiyya da tarbiyyantarwa abin da ya shafi dukkan aikace-aikace wanda ke zama amfani ga al'umman musulmai amfani ga wannan yanki na namu gaba daya afirka da namu ta kudu da kuma amfanin zuwa ga addinin namu gaba daya addinin musulunci in ya fito ta iras an san musulmi na ya ketare wani hadisi zama hakuranu farkon gwayaki ne birni na zaura a dubu ɗari za shi yanka saboda addini usman ya ce da mu wani namiji za shi to daga ta na maula a ismailu darbanu rajulul alidu daga hunar mu za shi fito zo ya sauka masarfa cikin fa'iwanu ɗari uku in tsawon nufa har ta kozinsa idan mun ci mujaddadi wani ne mujaddadi almujaddad sunansa a sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodi ko kuma Muhammadu Fodi ibn Usman ibn Salih ibn Harun ibn Muhammadu Gordo ibn Jabbo ibn Muhammadu Sambo ibn Ayyuba ibn Masirana ibn Ayyuba ibn Baba ibn Musa Jakolo wannan ita ce nasaba ta shekul islam Sheikh Usman ibn Fodi wanda wannan kalima ta Fodi malamai sai bayani game da abin da take rufi domin kalima ce ta fulatanci. Fodi tana nufin babban malami wanda asalinta da yake mu fulani ne kuma muna da harshe na uwa na fulatanci asalinta daga tauraro ne. Idan aka ce ma hodere so ana nufin tauraro. To sai zan duk mutumin da ya zan malami addini ana idilaki kalimar Fodi a kansa kenan ya zama tauraro cikin al'umma. kenan sai aka nassaba kalimar zuwa ga duni malami sai a ce masa tauraro wato hodare to aka nasaba ta zuwa ga dan adam sai a ce fodiyo so wannan ya nuna kenan Sheikh Usman bin fodiyo ɗaya daga cikin ƴaƴan malamai ne domin babansa Muhammadu Fodiyo malami ne kuma na addinin musulunci a ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan wato Adamu Abdullahi Ilori cikin littafin sa al-Islamu fi Najeriya ya siffanta shehu da wasu kalimomi waɗanda suka dace da shi kalimomin kamar haka yake masa alimun wa faqihun wa wa'izun wa murabbin wa muslihun wa za'imun wa qa'idun wa amirun wa hakimun wa imamun kai bal huwa ummatun wahada a sheikh adam abdullahi yake cewa in ana magana sheikh usman ai sheikh usman alimun ne wa faqihun malami ne masani ne wa'izun wa murabbin mai wa'azi ne mai tarbiyya ne wa muslihun wa za'imun mai kawo gyara ne kuma jagora ne wa ƙa'idun wa amirun kumanda ne mai jagoranta al'umma kuma shugaba ne wa hakimun wa imamun hakim ne mai hukunci mai shugabanci kuma jagora ne shugaba ne kai ƙarshe da yake ma bal huwa ummatun wahada kai yana cikin wanda ake ma al'umma domin Allah ya ambaci annabi Ibrahim Khalilur Rahman umma yake masa matsayin al'umma ne shi kadai to haka shi ma siffanta shehu usmanu cewa shi ma kansa al'umma ne domin tarihin afirka gaba ɗaya ba taɓa samun wanda ya assasa wata daula ta musuluncin da ta ɗi kusan shekara ɗari ana gudanar da wannan daular bisa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi sallama bisa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah duk afirka gaba ɗaya ba taɓa samun wannan daular ba sai daular da mujaddadi ya kafa a wannan yankin nan namu kuma ta yi yaɗu daular ta girma daular ta yado ta haɗa kasashen irin su Nijar irin su Benin wadda kuma ta haɗa arewacin Najeriya har ta kutsa ta shiga cikin kudancin Najeriya ta kai gabacin Najeriya irin su Borno irin su Gombe irin su Adamawa irin su Bauchi duka wannan daular ta yado ta shiga kasashen Yarbawa ta faɗa hacan cikin Benin da su Burkina Faso so eh, da wahala a samu daular da ta faɗinta ta girmanta a cikin Afirka kuma ta yi shekarun da ta yi tana gudanar da aikace-aikacenta na musulunci. Sheikh Usman an haife shi ne kamar yadda malamai suka ambata shekara ta hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara sittin da tara wasu kuma sun ce sittin da takwas eh, miladiya dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da hudu amma an samu cikin malaman tarihi ya ambata cewa dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da hudu kuma an haife shi ne a wani garin da ake ce ma marat maratta wata ƙauye ce daga cikin ƙauyukan da ke cikin yankin madawa madawa tana daga cikin yankuna waɗanda ke da girma cikin jamhuriyar Nijar karkashin jihar Tawa kuma a nan ne aka haife shi so kuma daga nan sai suka kiranto suka shigo suka zo suka zauna a dagil wanda dagil tana cikin karamar hukumar gwadabawa a hali yanzu so kuma a wannan gurin ya zauna ya ci gaba da karatu da karantarwa har ya samu ɗalibai kuma ɗaliban suka suka yi yawa ya samu mabiya a suka sama kansu suna da aljama'a so daga nan da suka yi yawa su ya gaba makawa sai ya rinka saduwa da sarakuna da shugabanni domin idan Allah ya sa kana da jago kana da shugabanni kana da wa'inda suke mabiya ne suka bi ka ta yana da kyau ka samu alaka tsakaninka da shugabanni domin ni domin kare wani al'ummar da kake jagoranta da kuma samar musu sa'ida da mafita da kuma haɗa hannu da wa'annan jagorori shugabanni domin yaɗa addinin Allah da kuma wa ƙasa hidima wanda wannan ya sa sai kokarin ya je wajen eh, sarkin gobe na wannan lokacin eh, marigayi bawa Allah ji kansa da rahama wanda kuma ya same shi kuma suka samu alaka kyakkyawa tsakaninsa da shi a kasar wato garin alkalawa wanda ke cikin sabon birni na hali yanzu wanda wannan kuma alaka sai ta yi karfi so amma abin da ke faruwa eh, mutane waɗanda suke wani lokaci ba mugun ba saraki ba mugun ba fadi da bayan an samu malamai da sauran wasu waɗanda suke makusantan shi bawa suna kokarin su haɗa shi da shehu usmanu to amma dai Allah dai ya kare bata bayyana ba har lokacin da Allah karbi sa Allah ji kansa da rai wanda kuma bayan ya rasu ɗansu ya karba wato na fata wanda shi kuma na fata shi kan kai tsaye ya samu sabani da Shehu Usman ibn Fodiyo da ke kamin sa akwai Yakubu wanda ya karba wanda shi Yakubu bai samu sabani da Shehu Usman ba kuma sun ya hada hannu da Shehu Usman kamar yadda babansa ya hada hannu da Shehu Usman aka ci gaba da da'awa da yaɗa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yankin kuma daular ta tizin ka faɗaɗuwa sai da aka kawo ga na fata aka samu matsaloli wanda har shi ma nafatan bai dade ba shekara biyu Allah karbi rayuwarsa sai ga yunfa shi ma ya biyo baya shi ma da biyo kuma dai na aka rinka samun sabani tsakanin shi shehu usman da shi wanda ya ta kai ga shi shehu usman ya hijira ya koma wato a yankin gudu wanda a wannan yankin da ya dawo kuma na ci gaba da yada da'awarsa to ba shi ne an mahallin mu ba amma dai muna son mu fahimci Sheikh Usman ibn Fodio da irin yadda ya taso da daular tasa da kuma irin yadda ta yadu wanda bayan duk abin da ya biyo ba ya faru ya faru daular ta ci gaba da yaduwa ta ci gaba da ci gaba da karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addini a cikin wannan yankin gaba daya har aka kai ga lokacin da daular ta kafu da kafafunta ta canye duk wa'annan kananan daulolin da ke cikin zagaye nan har ta canye daular gobir din gaba daya ta koma karkashin daular musulunci har ta kai ga kadima aka canye ta su haka aka cigaba da tafiya har su nufe suka shigo yadda muka ambata ɗazu sauran wasu garuruwan da ke kusa har aka shiga Nijar su Konni su Tawa su doso duk suka shigo cikin wannan daular Sheikh Usman bin Fodiyu Allah ya karbi rayuwarsa a shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya da ɗari biyu da shekara talatin da uku wata ruwaya ta ce da da biyu Allah ya karbi rayuwar Sheikh Usmanu ibn rahima rahimahullah manya manya abubuwan da zamu fahimta a cikin wannan rayuwa ta wannan mujaddadi shine hakuri da kuma kokari cikin addinin Allah wanda wannan ya sa saboda hakurinsa da kuma dagewa cikin karatu da karantarwa bayan jihadin da yake yi bayan karantarwar da yake yi ya ci gaba da rubuce-rubuce alhamdulillahi majalisar mai alfarma sarkin musulmi suna nan suna zakulu littattafan da mujaddadi ya bari a wannan daula ana bugawa kuma ana na yana shiga a hannuwan mutane so cikin littafan da muke son mu fara karantawa cikin wannan shiri cikin littafan da shi Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa kamin mu kai ga abokaninsa ko kuma mu ce mataimakansa akwai littafin da ya mu farawa da shi wanda ake ce Umdatul ubad wannan littafi na Umdatul ubad littafi ne wanda Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa karamin littafi ne a wajen girman rubutu amma abubuwan da ya kumsa ya kumshi abubuwa masu muhimmanci wanda Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa littafin shi a Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah sunan littafin Umdatul Ubbad fi ma yudanu Allahu bihi wato ginshiki wanda bayi masu ibada ke dogaro da shi domin suwa Allah ibada kenan wanda madogara ce ga duk mai son wa Allah ibada karbabba to wata babban madogara ne wanda ya fahar buɗe wannan littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mafi yawa shek usman ibn fodi idan zai wallafa littafansa zaka ga ya fara da wannan muqaddima ne yayi basmala ya biyo da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ke cewa qala al abd al faqir al muttar rahmat rabbih usman ibn muhammad ibn usman al ma'ruf ta fodi tagammadahu allah bi rahmatihi amin wannan yake cewa bawa wanda yake mabukaci zuwa ga ubangijinsa mabukaci zuwa ga rahmar ubangijinsa mai suna Usman ibn Muhammad ibn Usman wanda aka sani da Ibn Fodi Allah shi kansa da rahamarsa ya fara da alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah subhanahu wataala duk abin da zaka yi ka fara da yabo da Allah ka jinjina ma Allah ka girmama Allah wanda shine abin da magabata ke yi kaga Sheikh Usman ya fara da karramawa da girmamawa ga Allah subhanahu wataala da yabo da godiya ga Allah bayan yayi basmala yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki biya da cewa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tsira da amince Allah cikakku kammalallu su tabbata bisa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah shine shugaban dukkan wani musulmi na duniya manzo Allah shine shugaban halitta gaba daya manzo Allah shine fiyayyen halitta gaba daya wa radiyallahu ta'ala anis sadati tabi'in tsira da amince Allah da yarda Allah ya tabbatar ma shugabanni mabiya ya eh, an ce at-tabi'ina waɗanda suka biyo bayan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama suka bayan wucewar manzo Allah wucewar sahabbai to an samu almajiran sahabbai sun biyu suna yada wannan addini suna yada wannan musulunci a cikin doron duniyar nan to su ne tabi'ai malai yana musu addu'a wal ulama il amilin kuma yana wa malamai masu aiki da ilimin su addu'a domin ilimi yana da amfani amma amfanin sa bai da yawa idan bai aiki da shi ba ilimi yana da amfani a lokacin da aka hada shi da aiki shi yasa Sheikh Usman ibn yana addu'a ne ga malamai waɗanda ke aiki da ilimin su wal a'immatil arba'a kuma ya ci gaba da addu'a ga shugabanni guda hudu na waɗanda ke kokari wayanne shugabanni ne guda hudu sune imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal wanda wa'annan sune guda hudu wanda suke sune jagorori mashabobi wa'anda aka suke shahararru a duniya akwai sauran wasu mashabobi wa'anda ba wa'annan guda hudun ba amma wa'annan hudun sune shahararru mashabar abu hanifa masabar imamu malik masabar imamu shafi'i masabar ahmad ibn hanbal da su ne guda hudu da yake cewa wal a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim ila yawmiddin da kuma wa'anda ke bin wa'annan mashabobin da ke da fahimta kyakkyawa tsakanin su da wa'annan mashabobin har zuwa ran tashin kiyama wa'annan mashabobin duk mashabobi ne na musulunci wanda ke da dimbin mabiya wa'anda ke da addinantuwa ke bautawa Allah akan wa'annan mashabobi malai yake cewa amma ba'adu bayan wannan salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga waɗanda suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba waɗannan duka fa hadha kitabu umdatul ubbati yace wannan littafi ne wanda yake ginshiki ne wanda masu ibada bayan Allah masu bauta ga Allah sukan dogara a kansa wanda fi ma yudanu Allah bihi cikin ababen da ake wa Allah ibada da shi akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yarda da ka bauta masa da su to cikin wannan abubuwan ne littafin zai ma bayani ga abu kaza Allah ya yarda da ka bauta masa da shi saboda Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗa wanda idan kai amfani da wannan Tabbauta ma Allah za ka samu sakamakon a gaban Allah Su subhanahu wataala Malin yake cewa na ababin da ake bautan Allah da su min jihati salati sun kunshi sallah domin sallah ita ce umul ibadat shi yasa ma koda a cikin kalimar shahada da ka riga ka ambaci kalimar shahada tauhidi ya tsaya eh, rukuni na biyu wanda zai biyuwa shine rukunin sallah to kaga sallah tana da cikin ibadodi ba ma tana ciki ba ita ce mafi girman ibada a duniyan nan sallah wa saumi haka azumi in jimalan wa tilawatul qur'ani haka karatun qur'ani domin shi karatun alqur'ani shi ma al muta'abbadu bi tilawatihi ne karatun alkur'ani akan samu lada ne a lokacin da ka karance shi ka ilmantu kuma ka samu lada duk littafan duniya babu littafin da zaka karantawa ce harfi ɗaya idan ka karanta kana da lada amma shi alkur'ani da ka karanta harfi ɗaya kana da lada guda goma harafi biyu kana da lada guda ishirin harafi uku kana da lada talatin haka zaka biya harafi ba kalima ba kalima ɗaya takan kumshi kalimo harufa da yawa misali idan ka ce alhamdulillahi wannan da muka ambata yanzu ai qur'ani ne qur'ani ya ambace shi alhamdulillahi kaga akwai kalimomi a cikin alhamdulillah da yawa kaga akwai alifun akwai lamun akwai ha'un akwai mimun akwai dalun akwai lamun guda biyu akwai ha'un wannan duk in ka lissafa su kaga suna da yawa to da ka haka kowane daya daga cikin su yana da lada guda goma to kaga wannan qur'ani kenan ana ibadantuwa da shi wa ma kana min awrad awrad da zikiri kenan da kuma abin da ya kasance na wiridai ana bauta ma Allah da wiridai na zikurra ka ɗauka ma kanka lokaci kaza zaka zauna domin ka tuna da Allah kawa Allah zikiri lokaci kaza zaka zauna kawa Allah zikiri ka ambaci Allah ka karrama Allah ka girmama Allah kawa Allah tasbihi kawa Allah tahalili kawa Allah ta'azimi ka girmama Allah to wannan yana da cikin abubuwan da ake wa Allah ibada wiridai na zikiri Wasu sadaka da kuma sadaka shi ma kai ne ana cikin abin da ake wa Allah ibada wanda za ka iya ɗaukar kuɗinka ka taimaka ma mabukata akwai wanda ke asibiti ba sa da lafiya akwai inda ba sa da abinci a gidajensu akwai inda ke bukatar zuwa karatu akwai inda iyali suke da cikin matsalar rashin lafiya akwai makota akwai wayi akwai wayi su irin wa'annan ka dauka ka taimaka musu wanda ya taimaka ma dan uwansa mumini shi ko Allah zai taimaka masa Allah zai taimaka masa duniya da lahira to kuma ibada ce idan kai haka kai ibada ga Allah Allah zai kalle ka da rahama kuma zai ƙara buɗa maka mimma labudda minhu nadaban cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yayi akan matsayin musahabbanci nan da malin ce cewa mimma labudda minhu da babu makawa akan sai yana nufin cikin ababin da ke da muhimmanci cikin abun da ke da muhimmanci don ya nuna ma haka sai ce ma daban a gaba da ya nuna ma mai muhimmanci ba wai dole ba a akwai abubuwan da dole akwai abubuwan da ba dole ba to nan yana nuna ma yana so ya nuna ma ibadodin da ba dole ba amma suna da matukar muhimmanci daga cikin ababin da ke da matukar muhimmanci su ne dan lissa na yanzu cikin abubuwan da muka karanto akwai sallah akwai azumi akwai karatun alkur'ani akwai wirudda wa'anda ba wajibi ita sallah akwai ta wajibi akwai da ba wajibi ba azumi ma haka har karatun qur'ani shi ma akwai wanda dole akwai wanda ba dole ba kamar karatun fatiha cikin sallah ai kaga wannan dole ne to kaga akwai wa'ina yana so ya faɗa ma wa'innan wa'anda ba dole ba yake so yi ma magana wa'ancan da dole kuma wannan kuma zaka same ta cikin sauran littattafansa amma nan yana so ya nuna ma wa'anda an nadaban wa'anda an musabbai ba dole ba kuma cikin wanda ke da matukar muhimmanci min amalil laili min amalil yaumi wal laili cikin aikace aikacen da ake na al yaumi wal laila yau da gobe wanda ake dare da yini cikin aikace aikacen da ake dare da yini cikin 24 hours din ala tariqil wasdi kuma akan hanyar komawa tsakiya ba a son ka wuce iyaka a wajen ibadar da zaka wahalar da kai domin addini abu ne mai sauki ba a son kuma ka rafa shi gaba daya to yana son shi Usman yana son yin azaka bisa ga tarbiyya ta musulunci wanda zaka wa tsakiya maimakon a ce ka wuce iyaka wanda zaka je ka wahalar da kanka wanda kuma wannan wahalar Allah ya hana ko kuma ka koma ya zan baka wata ibada wanda aikin ka zai karamta a ran tashin kiyama wanda zai jagorantar ka zuwa shiga aljanna to shi yake son ka koma tsakiya domin dama mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum wasatan litakunu shuhada 'alan nas haka muka sanya ku ku zan tsakiya domin ku zan wato masu shaida kan al'umma kenan wannan yana nuna mana mu komi muna son tsakiya ne khairul umuri awsatuha ma tsakiya ba a son wuce iyaka ba a son kuma rafashewa gaba ɗaya ka koma tsakiya domin shine musulunci hasba ma dallat alaihi alhadithun nabawiyya kuma yake wannan duk zai yi shi bisa ga yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka nuna saboda shi Sheikh Usman bin Hodiyo mutum ne wanda Allah ya sa son hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya sa yawa hadisan manzo Allah hidima sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yana so ya nuna ma duk abin da zai kawo